Allah maɗaukaki yana bayanin siffan mutanen kirki mu'minai waɗanda ba daidai suke da kafirai ba wanda idan wani abu ya same su na rayuwarsu ba sa raki ba sa ƙorafi suna mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka ba kaman kafirai ba wanda idan abun farin ciki ya same su sai su koyi abun bakin ciki idan ya same su sai su fito da shi fili su ta su ta korafi su kaza su kaza su kaza Allah maɗaukaki ya ce to banda mu'minai wa'anda suke kulawa da sallolinsu to daga ciki shine Allah maɗaukaki yake cewa wallazina fi amwalihim haqqun Su sune irin matan da Allah ya azarta su da dukiya a cikin dukiyarsu haqqun ma'alum suna fitar da wani haƙƙi sananne wannan ba ana maganan zakka bane daman zakka wajibi ne a fitar a'a a cikin arzikin da Allah ya kasa ya basu aro shine sukan fitar da wani dukiya mai yawa idan sun haɗu da mutane wanda suka roƙe su su ba su wanda ma ba su roƙe su ba su ɗauka su ba su in ji Allah maɗaukaki yake siffanta su ai shine imamu ibn kasir yake cewa fi amwalihim nasibun muqarrarun bi dhawil hajat sun ajiye wani kaso tabbatacce ga mabukata duk rana in za su fita in bukatan fitan ya kama to suna rike wani kaso na dukiya a jakansu duk inda suka haɗu da mutane ta roƙa ko bata roƙa ba za su ɗauka su ba su Shi ne Allah maɗaukaki yake cewa lissa'ili wal mahrum da mai roƙo da wanda ma bai roƙa ba ya kame baya roƙo duk yana da buƙatar sai ya yi fuska idan sun zo duk suna ba su wannan ita ce siffa ta mutanen kirki matan kirki wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata a cikin wannan aya wato su ne suka sha bamban da sauran mutane sannan Allah maɗaukaki ya ce والذين يصدقون بيوم الدين سوني إرم ما تندى سكا جسكا ترانا تاشل القيامة أي يوقنون بالميعاد والحساب والجزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب سنة دسكا sakankan cewa akwai رانا tashin القيامة akwai ranan da za a tada su akwai ranan da za a yi musu hisabi akwai kuma ranan da za a yi musu sakamako a cikin mu'amalar da suka yi na su na aure tsakaninsu da mazajensu tsakaninsu da 'ya'yansu tsakaninsu da abokan zamansu in Allah ya rubuta musu ba su kaɗai ba ne a wajen mazajensu idan Allah ya kaddara mazajensu suna da wasu ‘ya'ya wanda ba su suka haifa ba, amma su kaɗai ne suka zauna da mazan, to Allah zai tambaye su wa'annan yaran namijin. Shin, ta riƙe su tamkar ‘ya'yanta ko ko ta nuna bambanci a wajen mu'amala tsakanin ‘ya'yan da ita ta haifa da ‘ya'yan da mijin, wato ‘ya'yan mijinta wanda wata matan ne ta haife su ba ita ba. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Muslim yake cewa ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan mutu yauma ya wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna malaman harshen larabci da malaman usul fiqi suke cewa annakira ce fi siyaqi sharti tufidu al-umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid tabbas babu wani bawa da Allah zai bashi haƙƙin kulawa ya mutu yauma ya mutu ya rasu a ranar da zai rasu wa huwa ghashun li alhali yana algushu akan abin da Allah ya bashi kulawansa manzo Allah ce illa harrama Allahu alaihi janna. face Allah ya haramta wa wannan matan shiga aljanna. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin ruwayan Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira ya ce, Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Ita ‘ya mace makiyayiya ce a gidan mijinta, kuma wallahi sai Allah ya tambaye ta dangane da abin da take kiwo na ‘ya'yan mijinta ko kuma ‘ya'yanta da ta haifa. Wato amana ce, shi sa matsala ce, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ce. Dukkan ku makiyaya ne, kuma dukkan ku sai Allah ya tambaye ku dangane da abin da kuke kiwo. Bi ma'ana ‘ya'yanki sun yi abin da ba su dace ba, kuma wannan abin wajibi ne babansu ya sani, saboda ya ɗau matakin da ya dace saboda mu'amalar da ɗa namiji yake yi da ‘ya'ya ba shi ba ne ‘ya'ya mata suke yi da shi saboda jajirce wanda zai yi faɗan da zai yi da kuma ladabtar da yaran da zai yi a kan wannan matsalar zai in Allah ya yarda wannan zai iya kawo dalilin da zai sa yaran su janye ba za su ƙara yin wannan abu ba sai kika yi shiru kika ƙyale. kafin ki ankare sai abu ya lalace to wannan dalili zai iya zama dalilin shigan ki wuta saboda amana ce aka baki na 'ya'yan, kuma ƴaƴa ne namijin shine mai gidanki dole idan kin ga kuskure ki nabbahar da shi saboda ya kula ya yi ƙoƙarin inda za a samu mafita akan wannan. Amma idan kika yi shiru, sawa'un ce kika haife su ko ba ke kika haife su ba, amana ce sai Allah ya tambaye ki an yi korafin ko ba a yi korafi ba ki faɗi kin kubuta a wurin Allah ke ki dinga duba girman nauyin da Allah ya ɗora miki ba surutun mutane ba za ki ce ba za a ji mutuwan sarki a bakin ki ba saboda haka sai ki shiru kuma kafin ki ankare sai abu ya lalace lalacewan abun zai shafe ki zai shafi mijinki zai shafi ƴaƴanki ko da ba ke kika haife su ba wa'ancan din da suka yi da kuma waɗanda kika haifa su ma sai ya shafe su saboda ai suna rayuwa tare yau da gobe yaro abokinsa ko ɗan uwansa yaro yana masa tasiri a wajen mu'amala to daga nan kin ga kin jawo wa kanki bala'in da a gaban Allah ba ki san irin amsan da zaki bada ba in Allah ya tirke ki ya tambaye ki me yasa ba ki faɗi ba kina da damar da za a iya toshe wannan in kin gaya wa mijinki zai tsaya tsayin daka ya ga an bi hanyar da aka dace don a samu mafita a wannan kika ce a saboda in kika yi in masu kishiyoyi ne za a miki dariya in kuma kaza ne kaza ne to wannan dalili sai ya kawo barna a ciki kin cuci kanki kuma kin cuci mijinki kuma kin cuci wannan yaran sai kin tsaya gaban Allah shine hikimar da yasa Allah ce yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi ranar da mutum zai gujewa mahaifinsa da mahaifiyarsa da mijinci da ‘ya'yanki, me dalili kowa a wannan ranar ta kansa yake yi, annabawan Allah ma suna cewa nafsi nafsi balle ni ko ke? Ina fata an gani to saboda haka su ne waɗanda suka gaskata ranar ƙarshe, ranar da Allah zai yi sakamako da bayansa masu kyakkyawa a saka musu da kyakkyawa, masu mummuna a saka musu da mummuna liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna Allah madaukaki ya ci gaba da cewa walladhina hum min azabi rabbihim mushfiqun sune waɗanda dangane da azabar ubangijinsu suna jin tsoro suna haba-haba ai kha'ifuna wa jinun suna tsoro suna haba haba kada su fada cikin azabar Allah saboda haka shi sa ya mace za ta kula za ta yi taka tsantsan me ya dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittala'tu fil janna fara'aitu aktsari ahliha al fuqara'u na leƙa aljanna sai na ga mafi yawan ‘yan aljanna talakawa ne, ya ce, Wattala'atu fin nari, da na leƙa wuta fara'aitu aksari ahlihan nisa'u sai na ga mafi yawan 'yan wuta mata ne wasi riwayatin annisa'u wal aghniya'u a wata ruwaya ya ce mata ne da masu kuɗi su suka fi yawa a wuta saboda daman su ne bala'in idan mutum ya samu kuɗi to sai wancan ɓangaren saboda haka manzo Allah ya ce da na leƙa aljanna sai na ga mafi yawan 'yan aljanna talakawa ne da na leƙa wuta sai na ga mafi yawan da suka fi kowa dandazo a wutan jahannama mata ne mafi da su a yawa su ne mawadata saboda wani wadatar shi za ta kai shi wuta saboda bai yi abin da ya dace da wadatar ba nan wata kuma a'a wadatar za ta kai ta zuwa ga jahannama saboda ga barna ga abin nan ga sharholiya saboda haka gashi Allah ya azarta su maimakon su zama masu godiya ga Allah godiya shine ka bi dokar Allah ka yi abin da Allah yake so shine mai godiya yacce za ta yi aure a ganki kin yi walima babu wani abin da za ki da wuce walima amma za a tashi za a yi arabian night za a indian night za a yi barbecue za a yi dina za a yi mothers de, za a yi ƙauye de, za a yi fulani de, za a yi nufe de, za a yi ƙauye ƙauye ƙauye duk abubuwan da za a yi duk za a yi shi wai me saboda ai ita matan honorable wane ne ko matan distinguish wane ko kuma matan alhaji wane ko kuma matan dakta wane ko kuma matan profeso wane ya za a yi a ce mijinta wato shahararre ne a ce ba yi event na sati biyu ba ai ba su zama kaza ba saboda haka sai an sa event na sati biyu nan a tashe a gwaron gwaje wallahi watan an ce maka ta san kalan lawo kalan zulu ba za ka yadda ba in ta cantara wani zungureren gwargwaro an sa shi har zuwa goshi wai ita a modern ko babu sai ta fito da abin nan ka ga zobe guda goma a hannunta eh saboda a ranan ana displaying din wato a nuna fanifa matan honorable rubuce, ko kuma matan alhajiwa ne ko kuma injiniyawa ne zoban nan ne za a sa guda goma a yatsun nan sannan a ɗauko wani dan ƙareren zinari a sa wato na kecare ne wanda duk wacce ta hango sai ka ji ana ma juna kai na miliyan kaza ne mata kenan ana cewa na miliyan kaza ne wata na cewa ya kai bakwai wata na goma wata na ashirin ne wata na a'a wannan ya kai sha biyar fa kai ba ku gan shi ba kuma ita ma wai irin ta ba da matan nan sai ta zo salamu alaikum salamu alaikum ana nuna hannaye wai irin su gane fa lebu don fasi lebu to irin wannan fa ba karamin wato takaici ba ne Allah ya miki ni'ima maimakon ki bi ki gode wa Allah a kan wannan ni'ima sai kika butulci ‘Ya'yan da Allah ya azurta ki, da Allah ya ga dama sai ya kyale ki da su, kullum ya kyale ki da lahaula da inna lillahi, ko? Amma Allah ya miki katar ya ba su maza, to me ya kamata ki sai ki gode wa Allah. Wannan arzikin da aka yi shi ne a yi walima in ma tutiya kike so ki ko? A siyo sa, a yanka domin walimar kawai kowa ya ci nama sai ya bari ba shi ke nan ba in ma kina alfaharin kuɗin ne ki siyo sa don karere irin bul din nan to ki ajiye shi a yi naman a yi a soya a yi waye a yi waye duka ya zama na je an yi walimar yadda kowa sai ya ci ya bari kin gode wa Allah kenan amma a yi irin wa'annan event ɗin? duka a cikin saɓon Allah in an tashi magana ai wallahi ba za ku gane ba ne malam ai kwana ɗaya eh, wato wannan once in a life ne saboda haka in ba a yi ba ai ba za a san babanta mai kuɗi ba ne kuma ba za a san daga wani gida ta fito ba to ta an gama ebe albarkan auren wata ɗaya wata biyu bub ya banka mata saki to ina abin ya yi amfani bai yi amfani ba ko kuma a'a ai in ba a sa kaza an yi kaza an yi kaza ba ba za a yi abin nan ba akwai yaren da diamond ma aka sa mata akwati karewarta amma auren ya tsaya ne a wata uku suka rabu watansu uku suka rabu bayan diamond ɗin da aka sa da aka zo auren kanuwarta shine kanuwar take cewa ita ba sa mata kaza ba shine ta ce ke ke biya ba ki ga yadda nawa ya kare ba ki rufa kanki asiri to ashe kenan ba kyale-kyalen ba ne zamantakewa na aure ya wuce wannan ku samu mutumin da ya san ya kamata ya san mutunci ya san dokar Allah gwargwado kuma yana aiki da shi gwargwado shikenan kuma zai iya ɗaukar ɗawainiyar ta gwargwado a'a su sai an yi na fariya sai an yi na tutiya sai an ce kaza to daga nan abubuwa da yawa suke biyuwa baya Allah ka shirye da mu saboda haka Allah maɗaukaki ya ce su ne waɗanda suke jin tsoron azabar ubangijinsu wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun sai ce inna azaba yace inna azaba rabbihim ghairu ma'mun lallai azabar Ubangijinsu ba abin amincewa ba ne, azabar wutan jahannama ba abu ba ne wanda musulmi zai amince, saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ranar tashin kiyama, yukta bi an'umin nasu min ahalin duniya min ahalin na. Za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a cikin duniya amma a lahira ɗan wuta ne. فيغمس في الج... في الج... sai a tsoma shi a wutan jahannama haka a tsoma shi a ɗaga shi fa lahu sai a ce masa hal marra bika na'imun qat shin tunda kake ka taɓa jin daɗi a rayuwarka sai ce kalla sai ce a'aha lam yamurra bihi na'imun qat shi kai tunda Allah ma ya halice bai san wani abu da ake kira jin daɗi ba wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya za a tsoma shi kawai a wuta a tambaye shi ya taɓa jin daɗi a duniya sai ce shi tun da Allah ma halicce shi bai san wani abu da ake kira jin daɗi ba ashe kenan azabar ubangiji ba abin amincewa ba ne saboda ne irin ukubar da Allah yake yi wa 'yan wuta Allah da kansa ya ce wa hum yasfarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan غير الذي كنا نعمل وهم يصطرخون فيها Allah ce ‘yan wuta za su dinga hargowa, suna shewa, suna ihu, suna kugi a wutan jahannama. Rabbana akhrijna minha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Ya Ubangiji, ka fitar da mu daga wuta, za mu yi aiki kyakkyawa wanda da a duniya ba mu yi ba. Allah ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wai ba maraya ku ba a cikin ku wanda ya kamata yi hankali a ce yayi hankali shine tafsirin sa daga Hassan al-Basri yake cewa mutumin da yayi shekara 40 ya kamata a ce ya mallaki hankalinsa ya san me kyau ya san mara kyau Abdullahi dan Abbas ya ce shekara 18 ya ya zama yana da hankali ko ya san me kyau ya san mara kyau wanda ya kai shekara sittin shi ne ya ce shekara sittin bi ma'ana ayar tana magana duk mutumin da ke da hankali ya kai shekarun balaga to Allah ya raya shi ya gane wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne. Talace ce fa fa malin zalimina min nasir. Ku ɗanɗana azabar wutar jahannama, amma fa yau ɗin nan azzalimi ba yi da mataimaki. idan bala'i yayi bala'i shine za su ce wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk za su shelanta za su ce wa za su ce maliku shine mai gadin wutan jahannama mala'ikar da Allah ya bashi kulawa da wutan jahannama Imam Qurtubi a cikin tazkira ya ce sai an shekara arba'in bai amsa musu ba sai ya ce musu innakum makithun bayan shekara arba'in sai ce ku fa masu zama ne a cikinta laqad jitnakum bil haqq mun zo muku da gaskiya walakinna aktharakum lil haqqi karihun sai dai mafi yawan ku ba kwa son gaskiya majoritin mata sai dai waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya kare daga ciki ga gaskiya duk wacce za ta gaya mata gaskiya to ba za ta ƙara mu'amala da ita ba akan wani abin da take ba mai kyau ba amma wanda za ta yi shiru ta ce a ah, to in kai magana yanzu cibi ya zama kari hmm, sai ta yi shiru sai ce eh, wannan ita ce abokiyar tafiya tana gane rayuwa tana gani ta yi shiru amma wacce ta cika iya yi sabi sabi ai tuno itk saboda haka ita komai ta gani sai ta yi magana saboda haka wannan dalili sai ya sa ta kyamace ta saboda ta gaya mata gaskiya abokin da zai ganka kawar da za ta ganki kin yi ba daidai ba ta yi miki shuru ta kyale ki wallahi tallahi billahi lazi shine rantsuwar na Najeriya ko wallahi sai kun yi nadama haɗuwarku da ita wallahi ke sai kin yi nadama ita ma sai ta yi nadama shine ya wailata yi lam attakhid fulanan khalila ya kai tanta da ta sani ba ta riƙi wacce ƙawa ba laqad adallani zikiri ba da idda'ani ta batar da ni daga ammatan Allah da daidai bayan gaskiya ya zo min wa kana shaytanu lil insani khazula Allah ce shaytan mai zubultan ɗan adam ne saboda haka ta ga gaskiya amma ta kyale shine ta wanda Allah madaukaki ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin masoya a ranan tashin kiyama makiya juna ne sai wanda tsoron Allah ne ya haɗa su bi ma'ana kin ganta ta yi ba daidai ba ta ji haushinki ko kar ta ji haushinki sai kin gaya mata amma fa da usulubi mai kyau ina fata an gane ki mata nasiha wacce ki ji tsoron Allah wannan abin fa da kike yi ba daidai ba ne kuma ne amfanin muna tare idan na ganki kin yi ba didi ba wajibi ne in gaya miki ya zama na cewa kaunar da nake miki ba don Allah ba kenan amma gaskiya wannan abun ba zan yi ba a kawaye ne tare kuka taso ana komai tare sai ta ce za ta yi za ta yi dina sai ki ce a gaskiya wacce ba bai kamata ki ba ki ji tsoron Allah kaza kaza an yi wallahi sai na yi to in dai za ki ni dai ba zan zo ba ki gaya mata hoha ka sani to shi kenan kina ta ba za ki zo ba eh in dai akan wannan ne wallahi ba zan zo ba amma in za ki walima za ki gani amma wannan ba za ki ganna ba to in kika yi haka ta san cewa da gaske kike saboda ta duk ranar da za ta wani abu za ta je aka kuma sa ta dan ba za ta zo ba kin da kin hutar hutashe da kanki kuma Allah ya shaida cewa kin ga mata gaskiya amma duk kawar da za ta gagga ta ƴar uwarta ta yi ba daidai ba ta yi shiru ta kyale ta sai ta yi nadamar ta gobe kiyama saboda za ta ce wacce ta batar da ita ta ki nuna mata gaskiya kuma tana mu'amala da ita ta yi kaza saboda haka a nan ne za su dinga cine wa juna ittabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار التي اتبرأ الذين اتبعوا وأند سكبي وأند أكبي ذا سبرنت من الذين اتبعوا دقوا أند سكبيسوا wata kawa ce saboda ta san ba daidai ba ne amma su ce to kawata na son haka ni in ban yi ba ai za ta ji haushi na saboda ba ta so kawarta ta ji haushi haushinta saboda haka za ta yi abin da ke so kuma ta san cewa saban Allah ne to a ranan sai kawarta ce ni ba ruwa na da ke ita kuma sai ta ce lau anna lana karratan kash da tana da dama na tabarra'a minhum kama tabarra'u minna yadda ta ce ba ruwanta da ni a yau ni ma da na sani a can duniya da na ce ba ruwana da ita sai Allah ce kazalika yurihim Allahu a'malahum asaratan alaihim haka Allah ke nuna musu taɗewa na aikin su saboda ai a can Allah ya ce wa taqatta'at bihim al-asbab kauna shine al-asbab huna bi ma'ana al-mahabba soyayyan da kuke da shi a duniya a lahira za ta ƙare sinuwa za a dinga yi za a wannan ta tsine ma wannan wannan ta tsine ma wannan wannan tana cewa ta cuce ta wannan tana cewa ta cuce ta ai haka ne dukkan wanda ake mu'amala ga gaskiya ta ki faɗi mata ta yi shiru kuma ta dinga an ta idan bala'in ya biyo baya inuwa ake wa juna ko wacce Allah ya isa tsakanina da ke kin cuce ni ita ma tana Allah ya isa ke ma ba kin sani ba kika ki ina ruwa na? ai ke ma kin san ba daidai bane kika ki me ne laifi na dan nayi shiru saboda haka ke ma Allah ya isa ni ma ban yafe ba haka ake yi a duniya wannan tun ya ina saboda an ki bin dokar Allah an ki bin dokar Allah da gaskiya ta ce ba za ta tabu ba me yasa saboda idan ta bi kawarta za ta ji haushinta za ta juya mata baya ita kuma ba ta so kawarta ta juya mata baya tana da wuta tana da aljanna tana da talauci tana da arziki ba ko ɗaya da take da shi da za ta baki ko ta hana ki to me yasa za ki dan ki faranta mata rai ki yi dan ki faranta wa ubangijin ki rai idan Allah ya yarda da ke duniya ma za ta so ki ce makiyarki sai ta so ki in ya so in ta gama zage-zagen kuma daga baya ta zo ta ce ka amma fa mutum ne kirki ce wallahi kin ga ta gama zagin ki amma kuma sai ta tabbatar wal haqqu ma shahidahu al adu gaskiya in dai kuna son gaskiya ku samu maki abin da ya faɗi akan mutum to shine asalin gaskiya saboda shi ka duk inda matsalar ka yake sai ya bi ka dan ya gano to amma in makiyinka ya yabe ka an yi tattar kenan an kure ina fata an gane saboda shi duk inda kake da matsala ya dinga binka yana ƙoƙarin cin dun duniyarka amma har ya buɗe bakinsa ya yabe ka to an kure bai da wani abun faɗi a kanka to saboda haka mu yi ƙoƙari mu nemi yaddan Allah ba yaddan mutane ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Muslim hadisin Ali bin Abi Talib ya ba da sharuɗai guda biyar duk wacce ta cika shi tana da cikakken imani in kuwa ba ki da wa'annan sharuɗan to imaninki yana ne yana ƙasa shi ne ce man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ata lillah wa mana'a lillah wa lillah iman an gama yace man ahabba lillah duk wacce ta so don Allah wa abghada lillah ta ƙi don Allah wa a'afa lillah ta bada don Allah wa mana'a lillah ta hana don Allah wa ankaha lillah ta yi aure don Allah ba don wani abun duniya ba mazala ce faqad iman irin wannan mutumin irin wannan mace ta cika imaninta imaninta ya cika damdam ummu darda al kamar yadda imam tirmidhi ya kawo kissanta Imamu ash-sha'bi yake ba da labari mijinta ranan da aka yi aure ya shiga ranan farko ya shiga ya ce ina shiga ɗaki sai na ga haske na imani a fuskanta ya ce na yi sallah raka'a biyu don gode wa Allah ta bi shi sallah yana juyowa sai ta ce dakata idan wato matsayi na ‘ya mace kan hana mace aure, ina da matsayin da bana bukatan aure. Idan dangantakan ‘ya mace kan hana mace aure, ina da dangantakan da zan ce bana bukatan aure. Idan ilimin ‘ya mace kan hana ‘ya mace aure, tana da ilimin da za ta ce ba ta bukatan aure. Idan gidan ya mace kan hana ya mace aure ni ma daga babban gida na fito bana zan ce bana bukatan aure amma kai ma inda dangantakan ɗa namiji kan hana ɗa namiji aure kana da dangantakan da baka bukatan aure idan gidan ɗa namiji kan hana ɗa namiji aure gidanku za a ce baka bukatan aure idan ilimin ɗa namiji kan hana ɗa namiji aure kana da ilimin da baka bukatan a ce ka yi aure amma Allah ya ƙaddara na zama matarka ka zama mijina. A cikin danginka akwai waɗanda suka fi cancanta ka aure su, amma Allah bai rubuta ka aure su ba, sai ni. Ni ma a cikin dangina akwai waɗanda suka fi cancanta in aure su, Allah bai ƙaddara na aure su ba sai Allah ya rubuta ni ne matarka kai ne mijina. Gaya min me kake so me baka so. Waye kake so na yi mu'amala da su a cikin dangin dangi na waye baka so ne mu'amala danginta sannan wa kake so ne mu'amala da su a cikin makwabtanka kuma waye baka so ni mijin wato ni matarka yi mu'amala da su yace da naji ta faɗa ka sai ta sa ni na yi ajiyar zuciya <sighs> to wacce inda gaske kike ababen da zan faɗi Allah ya baki ƙwarin gwiwan bin su ya zama dalilin tsiranci duniya da lahira amma in zaƙin baki ne taku ta mata ya sa kika faɗi wannan ababen da zan ambata kaza nake so kaza ne ba na so ce na dinga lissafa mata ababen da nake so da ababen da ba na so sai ta ce to inda baiwar Allah nan ya ce duk wa'annan bayanan ba wanda ta taɓa ketarewa sun haɗu ne da abokansa yake ba su labari yake shekaran su ashirin da mata za a ta ba shi hakuri bayan ita ce mai gaskiya wallahi sai dai shi ya ba ta hakuri oyo <laughs> to ba zai hakuran ba kuma ba zai yaddan ba amma ai ba wai ba ki da wayan ba ne a'a kina son zaman lafiya ne kuma kina son farin ciki sai kika ce wani ya hakuri na maka ba daidai ba ka yi haƙuri kuma Allah ya daba zan sake ba a zai sauka ko duk bala'in faɗansa ya san ba shi ba ne ke da gaskiya, amma kina faɗa haka zai sauko ko da ya yi irin burjan nan da maza suke yi zaka zai yi dariya zai ce to shi ke nan ba komai kuma shi ke nan an zauna lafiya amma ita tana gani don me yasa za ta ba shi haƙuri alhali ita ce mai gaskiya. An gano wannan? bal hasili ki san cewa shi fusata shi yakan jawo miki tsinuwar Allah ba? Ki fusata mijinki zai kawo miki tsinuwar Allah saboda hadisin Imam Tirmidhi idan mace ta wa mijinta rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hurin in din sai sun tsine miki a ranar za su kira sunanki da sunan mahaifinki fulanatu bintu fulan wacce yar ne? talakin lahu Allah ya tsine miki albarka amma tadrina anna fulanun dakhilun indaki baki san wanan nan sai su kira sunan mijinki dan tira bane a gidanki yushiku an yufariqaki yana gab da mutuwa yazo ya same mu ke kina nan one and only alpha and omega ni kadai ce a wurin mijina kuma ga shi kin fusata shi matansa hurin in ɗinsa na aljanna suna taya shi kishi saboda kin bata masa rai suna tsine miki albarka to kin ga akwai matsala saboda haka wata za ta ce to ni in ya bata min rai kuma ba shi ma ba za a tsine masa ba <laughs> ba za a tsine masa ba ina fata an gane saboda haƙƙin da miji yake da shi mai yawa ne akan matarsa sai dai yayi ba daidai ba saboda haka ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na Aishatu nakan gane kina fushi da ni na bata miki rai ta ce ya kake gane ina fushi da kai ya ce in dai lafiya lau in za ki rantsa kina cewa wa rabbil ka'aba kin rantse da ubangijin ka'aba kin rantse wa rabbi eh, eh, muhammad sallallahu alaihi wasallam za ki ce kin rantse da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk ranan da na fusata ki kina cewa wa rabbil ka'aba ne ko wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin ka'aba ko ubangijin annabi ibrahim take ka san ina son ka amma ka riga ka ka bana haushi ne sunan ne kawai bana so in faɗi saboda haushin da ka bani to kun ga inda akwai laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi laifin da ke karkashin haka sai dai ne shi a wajen bai kyauta ba to saboda haka Allah maɗaukaki ya siffanta wato bayan Allah ka sani cewa azabar Ubangiji ba abun amincewa ba ne, saboda kamar temomita ne idan ta haka tafiya take ba ta raguwa. Azaban sa'ada ne, azaba ne mai hauhawa daga sakon ɗin da aka jefa mutum, haka wutan za ta haka azaba za ta ta ƙaruwa duk sakon, duk sakon har zuwa ranar da za a fitar da mace daga ciki in ba shirka ta yi ta mutu ba. in ba ta tsafi ba ta surkulle ba ta zuwa gidan boka ba ta tamfe-tamfe a a saban Allah ne ya kai ta wuta to har zuwa ranar da za a fitar da ita amma fa in shirka ne tana tsafi da kutun gwila da makamancin haka na tsaface-tsaface to shi kenan ta yi asara ta yi asara to kaga irin wannan abu ne wanda dole mu yi taka tsantsan akai Allah kuma ka kare mu daga fada wutan jahannama da kuma azabarka sai ce wallazina hum li furujihim hafizun sune matan da suna kiyaye al'auransu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta yi biyayya ga Allah da manzon Allah ta kiyaye sallolinta guda biyar sa'annan kuma ta kiyaye kanta a gaban mijinta da kuma bayan mijinta ba ta zina to wannan matar za ta shiga aljanna ta kofar da ta ga dama akwai kuma matan da da yawa ta wannan kofar sun yi fele wutan jahannama za su shiga kwanaki na yi programa DITV na gama sai wata bayar Allah ta zo ta ce tana so ta ganni a nan DITV din mana Abdurrahman ya ce to mu shiga ofis ta ganni tana da damuwa shine da baiwar Allah nan ta fara gaya min wa'ansu abubuwa sai na tsaya ina mamaki take cewa tana da tsohon saurayi saurayinta take gayyata cikin gidan mijinta kuma su yi lalata kawai sai na ji tsigar jikina ya tashi ina fara mata magana saboda jikina ya fara kyarma haka sai ta fara kuka abin da ya sa ta zo tambaya shi ne. sun rabu yanzu da wancan mijin da ake wannan harkar da take wannan harkar a gidansa shi kuma wannan ya zo da niyyar zai aure ta wanda suke lalatan a gidan mijin shi ne ta zo take tambaya yanzu ya hukuncin auren sai na ce babu wani dalili a musulunci bai haramta wannan aure amma in na baki shawara zaki zaki bi ta ce eh sai na ce wannan mutumin idan kika aure shi ba za ku zauna lafiya ba saboda yanda ya yi da ke a gidan wancan zai in ya fita zai dinga tunanin kin gayyato wani ana wannan harkar kuma sai Allah ya saka ma wancan mijin sai Allah ya fitine ki idan kin shiga gidan wannan yanda kika yi ha'inci ga wancan Allah zai fitine ki wani kuma zai zo yi ha'inci zai ha'inci wancan saboda kamata din tudan tana ta kuka ta ce abin da ya sa duk wanda ya zo aurenta sai ya kore shi shi dai yana so ya aure na ce ni dai saƙon da zan gaya miki kenan to kin ga irin wannan to kazantan yana da yawa mata da yawa a wannan babin zaka ka ga zero wani mai kabu-kabu ya ce wallahi wata ce ta ɗauke shi ta ce kai ta wuri kaza ya kai ta kaza kaza ta ba shi kuɗi mai yawa kuma ya ce daga ƙarshe ya ce ta jira shi ya jira ta ta gama abin da za ta yi kawai ta shiga mashin ɗinsa ya ce yana ji tana kiran wani a cikin gidan ko ɗan uwanta ne sai ke cewa ai mai gidan ya dawo sai tana ce mai ya buɗe mata ƙofan baya mai mashin ya kai ta ta baya kada ta biyo ta ƙofa gida. saboda wai yanzu ne gidan ya shigo alhali kuma ta ha'inci mijinta da aurenta ta je ta yi kaza to mata a wannan babin da yawa suna fadawa wannan matsalar me dalili in kai musu magana sai su ce mazajen ba su da lokacinsu gara a ce ba kya wannan gidan da a ce kina cikin wannan gidan kuma kina wannan barna saboda wannan barna zai kai ki wutar jahannama confirm amma in ba kya gidan ai ba za ki wannan barnan ba kuma Allah ba zai kama ki da wannan dalili ba kuma babu inda aka ce dan mace ba ta aure ba ba za ta shiga aljanna ba amma da auren ki kina zina wannan sakamako haka shine a jefe ta to kaga wannan ba karamin laifi bane to Allah ya ce waɗanda suke kawo kansu ba sa zina wato sun kiyaye al'auransu illa ala azwajihim suna takaita ga mazajensu aw ma malakat aymanuhum in namiji ne abinda hannun damansa ya mallaka na kuyangu ya halatta zai iya tarawa da ita kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Mariyatul Qibtiyya Mariyatul Qibtiyya yazo da ita ɗakin Nana Hafsa kuma ya tara da ita Nana Hafsa ta fita ta je gida tana shigowa sai ta fahimci manzo Allah sai wata sanda manzo Allah da Mariyatul Qibtiyya a sa a ɗakinta mata daman da sensitive tana shiga sai ta gano abu ya faru sai ta fara korafi ni fa an rena mun wayo kaza kaza kaza kaza waye waye ya za a shigo daki na ayi kaza kaza sai manzo Allah ce ya hakuri ya hakuri ya hakuri ta dinga da mita sai manzo Allah ce to ta ma haramta a kaina manzo Allah ba ya ce ta haramta a kan shi ba sai ce amma ki shiru kake ga wa kowa shikenan manzo Allah ya fita ya tafi yana tafiya sai ta sai ta kwankwasa wa nana Aisha fito akwai bayani shi <laughs> shi shi ga shi ga shi ga shi. har ma Allah ya bani nasara a kansa ya ma ce ta haramta a kansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya tambaye ta ke ya muka yi da ke ba na kake gaya wa kowa ba mata da musu man an ba aka haza kai wa ya gaya ma na gaya ba wani <laughs> sai ce na al-alimul khabir Allah masani ne ba da labari shi ya gaya man abin da kika yi Shi ne sai Allah ce in ta tuba, in Allah saƙad kulubu kuma. idan kun tuba da ke da na a kan wannan hukuncin zuciyarku ya karkata wajen tuba to abin da kuma Allah yake so da gari ku kenan muhallin shahid a ciki to namiji shi ne aka ba shi daman mallakan wato ya rike abin da hannun damansa ya mallaka na kuyangu fa innahum ghairu malumin Allah ce irin wa'annan ba za a zarge su akan haka ba saboda sun taƙaita akan mazajensu ba sa zina ba sa yin ababen da bai dace ba shine sai Allah maɗaukaki ce man iddaga wara a zalika fa ulaika humul adun duk wanda duk wanda ya nemi akasin haka masu masturbation daga cikin mata wai wai su ne masu sauki sauki su ba za su yi zina ba amma suna masturbation kuma ana kawo musu wato vibrator vibrator ma kala kala ne akwai auto auto ma kala biyu ne akwai na, na batir akwai kuma wanda ake hada shi da wuta vibrator sannan akwai manual ya ka ga wannan bala'in musibar garin kaduna da Habuja nan ne bala'in nan ya fi yawa akwai matan da ta kawo min cewa amerika suke zuwa suke siyo vibrator idan suka siyo vibrator ba fi su kashe 3 to 400,000 kudin Najeriya ba amma idan suka zo tsakanin kaduna da Habuja suna samun riba har miliyan uku yanzu aka rama ya wannan hukuncin na ce haramun kuma tsinuwar Allah na tabbata a kanki saboda kina daga cikin wanda Allah ke cewa wa sa'una fil ardi fasada kina taimakawa barna na yaduwa a doron kasa ke ma kin fada a ciki to irin wannan musibar Allah ce duk wanda ya fada cikin masturbation ko istimna'i kenan fa ula'ika humul adun Allah ce irin wa'annan su ne ‘yan ta'adda Allah sai kira macen da take yin wannan da ta'addanci kun ji masturbation fa Allah ya kira shi ta'addanci to ina ga hukuncin zina kuma in masturbation Allah zai kira shi ta'addanci to ina ga zina wannan yana nuna me dukkan su laifi ne babba a wurin wa Allah maɗaukaki wannan ya sa malaman usul suka ce wannan ya nuna kabira ce ko da masturbation kawai mace take yi in ta mutu a haka ta tantance Allah ya jefa ta wuta saboda Allah ya ce fa ulaika humul adun masu yin masturbation to lallai waɗannan matan ‘yan ta'adda ne, in Allah, ya ce mata masu yin masturbation ‘yan ta'adda ne, to kun ga dole mace ta yi taka tsantsan a wannan lokaci. Abin da ya kamata shine ta yi azumi mana, in ma ba za ta abin nan ba ta yi siya mu dawud wallahi wasu abun ko idan kana ji wallahi in an ce a cikin wannan al'umman ake yin wannan abun ba za ka yadda ba akwai matar da muna majalisin malamai ne bayan mun gama a ranan ta kira take mun tambaya bayan mun gama majalisin malamai take cewa ita ta je ta ga ƙawarta ce mijinta ne ya rasu ba a yi sati ɗaya da mutuwar mijin ba amma tana zina ba a yi sati ɗaya da mutuwar mijin ba amma tana zina wai ba za ta iya juriyawa na ce ta yi azumi mana wai ba za ta iya azumi ba za, wai ba za ta na ce kai ƙarya take yi wallahi ƙarya ne mijinta ya rasu ba ta gama ba ta yi idda na rasuwar mijin ba iddatul wafat amma abin da ya tada wa kawar hankali ta ce malamin taso tare mun yi firamare su tare na ji labarin mijinta ya rasu ta ce malam da na shiga gidan a ranan na tadda ita ne da wani kuma ina gani na fahimci wani abu ya faru ya ce da na fara mata nasiya shine ta ce min wai ita ba za ta iya jure kwana biyu kwana uku na bai kusance ta ba me yasa aka sa azumi manzo Allah ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija wanda ba zai iya ba saboda karfin sha'awa to ya yawaita yin azumi azumin fa innahu lahu wija'un sai zama kamar fidiya kamar circumcision gare shi wato zai rage masa wato sha'awar to amma za ka ga ba a yin haka kuma ya kamata a kula da wannan ɓangaren saboda wasu iyayen suna sakaci da sunan yarinyarsu sai ta gama digiri kafin za ta yi aure kamar Allah ya ɗaura mata cewa dole sai yarinyar nan ta gama digirin nan tukunna za ta yi aure sai ka ji ta ce alkawali ne na gidansu ba a aure sai an yi digiri ya ce fa ta samu uwa ta ce mata tana son aure maman ta ce mata bata isa ba yarinya da ita sai ta gama karatu yarinyar ta ce um mama ni fa bana so na fada cikin abin da nake gani mama ina son aure yarinyar nan maman ta ta yi dole ta ce ki ƙara mun magana sai kin gama karatu to daman tiraka ne baban yake da shi ita yarinyar tana tare da maman kawai da sai yarinyar ta nuna mata barikanci tana kwance yarin imaman ta tashi za ta fita sai yarinyar ta ce mama ina za ki sai ta yi turus ta ce ina zuwa ta ce wallahi ba za ki fita ba mama kafa ki ta duk inda za ki daren nan nima sai na bi ki maman sai ta fara jibi ina zuwa dan Allah ta ce wallahi mama ba za ki ji ko ina ba yanda kike ji haka nake ji haka yarinyar nan ta gaya wa maman ta ce in aka biya miki bukata ni ma a biya min bukata haka ma wannan ta kwana a zaure cikin bakin ciki da takaici gari na wayewa da baban ya shigo ta ce ka ga wane in ba mu yi wa yarinyar nan aure ba za mu ci kunya a gidan nan to kaga wani takaici ya kai wannan to shi sa a kiyaye dokar Allah dole ku yi examining ɗin ƴaƴanku da kyau ko a ɗabi'ansu ba ɗaya ba ne ke kika haife su amma ɗabi'unsu ba zai taɓa zama ɗaya ba wata tana da ƙarfin sha'awa wata ba ta da shi to ku lura da su duk wanda kika san akwai wannan matsalar in an samu tsayayye a gabatar da shi don ƙarshen ta kada a zo a yi abin da za a ji kunya Allah ka shirya da mu saboda yanayin lokaci ah, za mu tsaya a kan wannan aya idan Allah ya raya mu gobe za mu ɗaura daga wannan gaba insha Allah subhanahu ni haƙuri na zo latti saboda na yi tafiya ne daga tafiya na zo nan da sassafen nan na je ta'aziyya na mahaifin abokina da Jamilu Abdulkadir wanda mahaifinsa ya rasu jiya na kai musu ta'aziyya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa ya yafe masa kurakuransa kada ya batar da mu bayan tafiyarsa mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani na'am السلام عليكم ورحمة الله wannan mai tambaya ta ce ita mace a wurin akwai wani tsohon saurayi na da kuma mace ta yaga alamun haka a kuma ya ba ta ta da cewa ya tana so zai معنى قدر في يد سوى مثل ما مثل ما تأتي من يديك ثم ماذا الذنب أو من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا لا ضرر ولا ضرار با چوتا با چوتروا faman darra darrahu Allah duk wanda ya cutar Allah zai mai da martanin cutarwan a kansa wa man shaqa duk wanda ya tsananta Allah zai mai da martanin tsanantawan a kansa gaskiyar magana shine a inna Allah la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyan gaskiya saboda haka ki gaya masa gaskiya idan kika zauna a gidansa bai sake ki ba kuma kina son wancan ba za ki yi abin da ya dace ki ba kuma zai zama dalilin da za ki shiga wuta in dai ba ki masa biyayya ba confirm kuma abu na biyu tsoron in kika ci gaba da yin haka dan yana iya janki ki jawo wannan gida har ku iya yin abin da bai dace ba kin ga wani bala'i ne kuma gare ki gara ki gaya masa cewa ke dai an fitine ki da son wancan ya yi haƙuri ya sallame ki idan ya haƙura ya sallame ki faɗi hafa ni'ima in bai haƙura ba sai ki ce to ba kya san shi in ya kika ce ba kya san shi ƙarshenta ne za a yi kul'i kenan sai ki maida masa da sadaki shi kenan shi kuma ya sake ki saki ɗaya idan kin gama idda sannan sai ki koma ma wancan amma in kika ci gaba da haka ƙarshen ta abubuwa da yawa zai faru kuma in kika ci gaba da haka za ki shiga wutar jahannama saboda haka kake fada cikin cutarwa wannan shine mafi saukin abin da ya kamata ki idan mijinki ya yarda yadda zai sallame ki shi kenan tunda har ya baki zaɓi ki ji kunya ki gaya mai gaskiya dan ki iya cutuwa saboda mata da yawa suna faɗawa cikin irin wannan musiba akwai bawan Allah da ya ce min ya ce matar baffansa ne ya kai mata ziyara ta kalle shi ta ce ka ga baffan kawa ne ban taɓa ƙaunansa ba kuma shekararsa arba'in shekararsa arba'in da aure ta ce ce mai ka ga baffan kawa ne ban taɓa ƙaunansa ba biyayyen iyaye ne kawai yasa nake zama da shi to kaga wannan a ta azabtu a shekara arba'in cikin azaba saboda haka wani abu zai iya biyowa baya da zaki rasa lahirarki gara a yi ta keke da keke ya fi miki alkhairi in mijinki ya amince ya ce zai sake ki kamar yadda kika ce ya baki shawara ai faduwa ce ta zo daidai da zama sai ki ga mai gaskiya na jarabtu da san wani kuma in na ce maka ƙarya wato in na ce maka bana son sana maka ƙarya saboda haka na amince ka sauwake min shi kenan tsakaninki da shi ne idan kika gama idda za ki iya zuwa can ki auri wancan a'a idan ya amince cewa ai ita ta ce ya ba ta zaɓi tun da ya fahimci zuciyarta na can in tana son wancan ya sake ta kenan, eh tana son wancan kenan sai ya sake ta in kuma ya ce ba zai sake ta ba sai ta maida kenan sai a yi ta ce ita kuma ba ta son zama da shi sai a yi hulɗi kenan wannan shi ne wanne bi wanda ya fi falala shine ki yi shi tare da liman a cikin sallan tarawihi ya fi saboda hadisin imamu tirmizi da imamu ahmad a cikin musnadinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla duk wanda ya sallar tarawihi tare da liman har liman ya tike sallar ya gama sallar gabaki daya aka yi wuturi za a rubuta masa qiyamul layli ko da bai tashi cikin dare yayi sallar dare ba za a rubuta masa yayi qiyamul layli saboda haka yin wannan wuturi tare da liman shi ya fi lada kuma shi ne sunna kuma shi ne ya dace da karantarwar manzan Allah da aikin da sahabbai suke yi sahabbai ba su kasance in sun yi sallah in an zo wuturi su yanke su je gida su yi ba mu ne dai a yau muke yin wannan abu Allah ya sa mu dace kin yi saban Allah babba idan aka idar da wannan azumin ana idar da shi sai ki kokari kirama wancan azumin kuma ki roki Allah ya yafe miki a malikiya sun ce zaki in kika yi azumin zaki ciyar a matsayin mudunnadi guda ɗaya bayan rama azumin saboda jinkirta wancan azumin da kika yi har wani azumin ya zo ya riske ki amma abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin ibada da fatawa ta malamai sai da nafsi na ƙur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin ne kadai zaki rama sannan sai ki roki Allah ya yafe miki akan laifin jinkirta azumin da kike har wani azumin ya zo ya ya riske ki na gani shikenan abin da muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la malam abdul qadir da Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa jinyan da yayi Allah ya sa ya zama kaffara a gare ka Allah ya mai sa a cikin dukiyarsa da iyalansa mu kuma kada ya batar da mu bayan tafiyarsa ya shiryar da mu hanya madaidaiciya wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma kai mana tagomashin arzikin da zamu yi wa addini hidima irin wanda yayi ko fiye da haka da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada yanda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙon ka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la ƴaƴan mu mata waɗanda ba su samu mazajen aure ba ya Allah muna roƙonka ka azurta su da mazaje na kirki ka sa su ma su zama mata na kirki gare su ‘ya'yanmu maza da suke neman irin wannan dama na aure ba su samu ba ya Allah muna roƙonka ka azurta su da mata na gari idan ka azurta su da shi ya Allah su ma ka sa su zama maza na gari ga matayensu ‘ya'yanmu zaurawa wa'anda ba su da maza ya Allah ka ba su miji na gari ka sa su zama masu biyayya a gare su su ma mazan ka sa su zama masu kyautatawa a gare su yanda ka haɗa mu a nan da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la ka sanya mu daga cikin yantattun bayanka a cikin wannan wata dukkan mu da muke nan ya Allah kowa da buƙatarsa na alkhairi fi mu sani ya Allah ka biya wa kowa a cikin mu nan buƙatarsa ta alkhairi dukkan mu anan akwai abubuwan da muke tsoronsa muke jin wato haba habansa na sharri ya Allah ka kare mu da shi ka kare mu da shi da kamar yadda ka kare Makka da Madina yadda ka haɗa mu a nan, ya Allah muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu